Jama'a masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin namu na zamantakewa. Inda a yau shirin namu na zamantakewa yake tare da babban mu Zainab Aliyu Marafa. Ina za mu tattauna akan shin me yasa 'yan matan wannan zamanin sun fi son su yi soyayya da mai mata. Sai ku kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Shukacan da babban mu Zainab Aliyu Marafa. domin jin yadda za mu tattauna game da wannan batu. Demokuraɗiyya a dan ƙasa. Thomas Kalamu barkanmu da dawowa kamar da kuka ji a farkon shirin. A yau za mu tattauna ne akan me yasa 'yan matan yanzu sun fi son su yi soyayya da mai mata ko kuma wasu sun fi son su auri mai mata. Shin me ke jawo hakan? sanin kowa ne da yawanci 'yan matan wannan zamanin sai su ce idan saurayi su ba za su yi soyayya da saurayi ba soyayya da mai mata ya fi kawo kuɗi ko kuma mai mata ya fi sanin menene soyayya kuma ya fi sanin darajar soyayyar ko me yasa 'yan matan ke cewa haka wasu 'yan matan sai su ga ko dan namiji ya taɓa aure shi yasa ya san menene ita soyayyar kuma ya ya kamata ya bi da mace shi yasa wasu mata suke cewa su ba za su iya soyayya da wanda bai da mata ba saboda wanda bai da mata bai san darajar soyayya ba mai mata ya fi sanin darajar soyayya to zainab ko ke ma kina da ɗan ƙarin bayanin da zaki ma masu kallo game da me yasa 'yan matan wannan zamanin kenan suke son soyayya da mai mata to ya danganta da ke san kowa da abin da yake so Mm. wani mai matan yake so ya soyayya da shi wani kuma zaki ga komai zai ya hankalin shafi karkata kan saurayi eh, to amma dai mafi akasari masu matan sun fi iya soyayya da kulawa sun fi duk da abubuwan da ya kamata su sun riga da sun sani samarin kuma kin ga yanzu ba su taba aure ba kuma yanzu suke tasowa ba mm-hmm. kuma suka sani game da zamantakewa ba ko soyayya ko wani abu makamancin haka eh to amma kuma majority da gaskiya yan matan yanzu dai a yanda muke ciki yanzu an fi son ai soyayya da mai mata saboda za a ce ai yafi iya soyayya fi kulawa in ma sanin ya kamata ne mai matan ya fi. Kenan ke ma kina goyon baya 'yan matan da suka ce soyayya da mai mata ya fi daɗi. A'a ni ba zan ce ba gaskiya. Kenan ke baki taɓa yi ba ko ke ma kin taɓa shiga irin situation ɗin su ma da suka shiga na soyayya da mai mata? Baki taɓa yin soyayya da mai mata ba? Ai, <laughs> an yi kuma ana yi a'a. Kin taɓa yi kenan? Eh. <laughs> ok shi yasa ke ma cewa soyayya da mai mata ya amma ai ni ainihin hankali na bai fi karkata akan duka mai matan ba ko kuma eh. duka saurayi ko kuma in ce na fi son eh. aure mai matan ko kuma saurayi. haka ne eh. watan kowanne kin ba shi irin bangaren tashi ta soyayya kenan kin san yanayin yadda mai mata yake nashi soyayya kazalika kin san yadda saurayi yake nashi soyayya amma shin a soyayya nan guda biyu da kika hada da na saurayi da mai mata wanne ne kika ga ya fi iya soyayya ko ko wani soyayya ne tafi kwanta miki a hankali a cikin to kulawa ma za a hada eh, kenan kin ga na daidai shi mai mata eh abubuwa da za ki ga shi ya fi nuna kulawa a kai shi kuma mm. saboda irin i don't care din nan haka mm. yake da shi da budurwar shi amma mai mata kam za ki ga irin tambayoyin da ma yake miki da irin yana nuna mm. damuwar shi a kan ki eh, yawa to wani ai ba za ki haɗa ba to amma ba kya ganin wani zubin soyayya da mai mata yana da matukar illa saboda shi mai mata ba zai samu lokacin ki ba a koda yaushe zaki iya kiran shi ba zai daukar miki waya ba ko kuma ba zai dinga zuwa gurin ki ba ya baki kulawar da ya kamata saboda yana da mata a gida yana tsoron ya kira ki ko kuma idan kin kira shi ya dauka saboda matar shi to akwai dai wannan amma in dai fannin kira kin ga su suke kira kai ba za ka taɓa eh. neman shi ba sai dai shi ya neme ka kuma in ya neme ka ma akwai daidai lokacin da zai rinka kiran ka zai ware wannan lokacin kawai na kiran kuma in saboda kan matar shi ta ji eh. haushi ko kuma ta ce yana ta yana neman wata zai karo mata haka in suka ware zaki ga lokacin suna baka lokaci da yawa sannan kuma lokaci lokaci suna zuwa su duba ka Eh. Amma dai ai ba kamar saurayi ba, yanda za ki ga shi saurayi ko da yaushe kina da lokacin shi yana da lokacin ki. Amma shi mai mata fa dole sai ya ware miki wannan ziki dai duba da ki gani. Ba wai ina ba wai hankali na kuka karkata kan ne matan bane ni ma. Dole sai ya ware miki fa lokacin da zai zamana magana ne ko magana zai yi da ke. Idan kina bukatar shi a lokacin kina bukatar wani abu da ka gare shi ko kina bukatar taimakon shi fa. biyu da lokacin ki fa a lokacin yana can da iyalan shi da matar shi. Hmm. To masu kallon mu kada dai ku manta ku yi subscribing YouTube channel ɗinmu Demokradiyya TV ku danna alamar karrawa sai Facebook ɗinmu Demokradiyya ko shafinmu na yanar gizo mai suna www.demokradiyya.com.ng domin samun sababbin ƙayatattun shirye shiyanmu da muke ɗaurawa a shafukanmu. Bari mu tafi hutun takaitaccen lokaci wal Allah idan mun dawo mu daura da ka inda muka tsaya. demokradiya a dan ƙasa. To barkanmu da dawowa. Zainab barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci da fatan kin huta kin nutsa yadda zaki ƙara mana masu kallo bayani dangane da soyayya da mai mata. Mm. Shin Zainab ya soyayya da mai mata yake? Tunda ke ma kin ce kin yi ko in ce kin ce kin taɓa yi ko ma kina cikin yin shi ya soyayya ya bambancin soyayya da mata yake da soyayya da saurayi wanda bai taɓa aure ba to gaskiya dai akwai bambanci mm. eh kin ga dai na ɗaya shi mai mata in dai fannin sanin ya kamata ne mai mata ya fi sanin ya kamata eh. fiye da saurayi to amma shi kuma lokaci zaki ga daɗin ka yi soya da saurayin irin ko da yaushe kake bukatan ganin shi zaka gan shi amma shi mm. kuma mai mata wannan kuma ba zai taba yiwa ba sai dai in shi yake son ganin ka zai ganka to kinga akwai bambanci kuma ita ba zai a ce a ta soyayya irin ba a ganin juna ba haka mm. to amma kin san wasu yan matan sun fi karkata da gwagasi akwai macen da za ta iya ce miki ita ko da kuɗi kika haɗa ta ba za ta taɓa iya soyayya da mai mata ba saboda ita mace an santa da son ita mace tana son kulawa kuma tana son wanda ya damu da ita mm. amma kin ga idan mutum yana da mata duk waɗannan abubuwan ba zai zamana yana yin su ba dole sai ta mai uzuri shi yasa wasu matan za ki gani suna cewa su ko da kuɗi kika haɗa su ba za su iya soyayya da mai mata ba gwara su miki oh. soyayya da saurayi kazalika haka wasu matan su suke ganin su fa Allah ya kiyaye ma su yi soyayya da wanda bai da mata saboda wanda bai da mata bai san darajan auren ba kuma bai san menene soyayya ba tunda bai taɓa yin auren ba za ki ga wasu 'yan matan suna cewa ai su mai mata ya fi nuna musu kulawa ya fi sakin hannu amma saurayi shi ya cika mako <laughs> shin haka abin yake tun da ke makin taɓa yi sai su ce saurayi shi ya cika mako masu mata sun ɗan fi sani sun fi sake hannu hmm. shi yasa wasu suke ganin da su soyayya da saurayi tunda shi saurayi ya san zafin neman duk da shi ma mai mata ya san zafin neman amma dole zai ringa ba matar shi ta gida ya bata duk wani abin da ya kamata to shi yasa zai ga mahimmancin ita ma budurwa da yake da shi ita ma ya zama ne yana kamantawa yanda ya kamata ba kamar yadda saurayi ba kina tare da saurayi sai ma dai ke ki mai hidima ba shi ya miki ba wani sauran yana da shi ba bai da shi ba amma zai dinga ganin kyashin shi ya ɗauka ya miki amma idan mai mata ne yadda wasu suke bayyanawa cewa idan mai mata ne shi ko nawa ne ko meye na rayuwarki sai iya ɗauke miki ko kuma duk abin da ya ga ya kamata ya miki amma shi saurayi wani saurayin wasu samarin ba su san abin da ya kamata ba shi yasa wasu matan suka fi karkata da su soyayya da mai mata To ki san dai kowa da ra'ayin shi ni dai a nawa ra'ayin duka in mai mm. matan ne in saurayi duka zan iya auren su kuma zan iya zama da su. Amma ke a ki kin fi son mai mata ko ko kin fi son saurayi wanda bai taba aure ba bai a ni a ra'ayina ban da matsala da wannan duka. Eh, amma kin san dole ai mutum zai zama na akwai abin da ya fi so a rayuwar shi ni dai duka eh, ba kin san ya ji ki ya eh ai kin zo kin ce kin fi son soyayya da mai mata ko ko ya ce kin fi son soyayya da saurayi ko shi yasa ba kin san ki kawo tsala a soyayyan ki to a ƙarshe Zainab wani irin shawara zaki ba 'yan mata 'yan uwanmu musamman ma masu son soyayya da mai mata da masu son soyayya da samarin To, ni dai shawarar da zan ba su a nan shi ne wayanda suke soyayya da masu matan mm. su rinka kulawa don fa ba kowa bane yake da mata sannan zai zo yana soyayya da ke kuma ki ta expecting zai aure ki. Eh saboda wani ma bala'in matan shi kadai ma ya ishe Ya ishe ki. Ni akwai mata da wacce ta taba ce min kamar dai 'yan uwa take a wurina ta taba ce min tana soyayya da mi mata. Kuma ita tana nan akan bakanta duk da wannan abin ya faru da ita amma har gobe tana nan akan bakanta ta ce tana soyayya da mai mata matar tashi yana da lokacin kiranta ita ba ta da lokacin kiran shi sai dai idan shi ya kira ta ita ba ta taɓa kiran shi ba saboda gudun kan matar shi su samu matsala da ita sai ta ce min a lokacin idan ta kira shi ba zai dauka mata waya ba sai ta zo ta daina kiran shi to akwai ranar da ya kira ta ya gama kenan sai matar shi ta ɗauko wayanta bata sani ba ta ɗauki wayan shi da ta ɗauki wayan shi sai ta daga waya sai ta kira ta tana ta zazzaginta yana faruwa kin ga wannan ma babban illa ce ga auren mai mata ta kira ta tana ta zazzaginta ke ce wacce kaza ke ce wacce kaza ta ce mata ban gane ki ba sai ta ce ai ni ce matan wannan wancan kaza ke ta kai ta kawo Zainab har sai da matan nan tun daga garin Abuja ta tamo ta zo ta same ta har makaranta ta ce ta yi same ta har makaranta da number wayanta ta zo har inda take ta same ta ta ce ke ce kike soyayya da mijina ke ce ke son ki kwace mun miji to kin ga irin wannan abubuwan shi yasa wasu matan ba sa son soyayya da mai mata amma duk da haka ita bata daddara ba still tana nan akan bakanta cewa ita fa a tafau mai matan nan take so saboda sun fi iya soyayya <laughs> kawai dai kila fannin kulawa ne da kuma irin saki hannu haka kin gane kila eh. shine yake jan ra'ayinta dan kin san mata fa suna son a dinga dan kashe musu ai kulawa yana da ice cream dan siyan mata wannan siyan mata wancan gaskiya to masu kallon mu kun dai ji tattaunawar mu game da batun cewa me yasa yan matan wannan zamanin suka fi son su yi soyayya da mai mata akan saugayi tare da babban bakonmu Zainab Da haka kuma muke cewa masu kallon mu sai mu tara a shiri na gaba a cikin wani sabon shirin namu na zamantakewa da ke zuwa muku daga tashar mu na Demokuraɗiyya TV. Kada ne ku manta ku kasance masu subscribing YouTube channel ɗinmu Demokuraɗiyya TV sai Facebook ɗinmu Demokuraɗiyya domin samun ƙayatattun shirye shiryen mu da muke ɗaurawa. To Zainab kima masu kallo sallama. Assalamu alaikum. shugaban gidan talabijin na Demokradiyya TV Mustapha Haruna Khalifa sai ka fitanin abokan aiki da suka tallafa har wannan shirin ya zo gare ku. Ni Fatima Shehu kacan da na gabatar da wannan shirin tare da babban mu sai na muke cewa bisalam. Demokradiyya a